This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkan ku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji hasashen da General Ibrahim Babangida tsohon shugaban Najeriya ya yi akan yadda harkokin siyasa suke ɗorewa jama'a kai za ku ji ra'ayin da mutane ke ci gaba da bayyanawa dangane da ɗage zaben najeriya sai kuma kamar kullum kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar Boko Haram ta ƙaddamar da sabbin hare-hare a Nijar da Kamaru jiya Litinin a daidai lokacin da shugaban ƙungiyar ya alwashin samun galaba kan sojojin ƙasashe da suke taron dangi a fafatawa da suke da ƙungiyar. Shaidun gani da ido suka ce ‘yan bindigar sun kai hari kan wani gidan fursuna a kudu maso gabashin Nijar a garin Difa amma sojojin Nijar suka fatattake su. Zuwa yanzu dai babu wani bayani da aka samu kan yawan mutane da harin ya tsada su ko akwai kuma fursunoni da suka tsere. daga bisani aka samu rahotanni daga arewacin kamaru cewa mayakan sakan sun kama wata motar bas da mutane akalla goma sha takwas wani mazaunin gari da ake kira koza ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa mayakan sun tuka motar zuwa ta kan iyakar najeriya a wani faifin bidiyo da aka saka a dandalin youtube ya nuna shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau yana ba'a ga rundunar sojojin yanki dubu da ake shirin girkawa cewa ai sun yi kaɗan domin mayakansu za su karkashe su ɗaya bayan ɗaya hakanan kuma ya yi barazana ga shugaban chadi idris debi mutumin da sojojin ƙasarsa suka fafata da mayakan boko haram a najeriya da niger da kamaru makon jiya a can kasar iraki kuma wasu tagwayen harin bama-bamai sun halaka akalla mutane goma sha biyar a ciki da kewayen bagadaza babban birnin ƙasa a hare-haren da 'yan sanda suka ce ya haɗa hada harin kunar bakin wake a unguwar da galibin jama'a ta 'yan shiya ne. Harin ƙunar bakin waken da aka kai a unguwar da ake kira Kadhamiya ya hallaka mutane goma sha uku ya jikata wasu mutane akalla su arba'in da biyu. Akwai muhimman wuraren ibada masu daraja ga 'yan shiya a wannan unguwa. babu dai wanda ya fito nan da nan ya ɗauki alhakin kai haran amma ana yawan aibunta ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai 'yan sunni waɗanda suke auna 'yan shiya an tada bam na biyu a ƙauyen hussainiya inda aka halaka akalla mutum biyu waɗannan munanan hare-haren suna zuwa ne bayan jerin tashin bama-bamai da suka akwa a ranar lahadi da suka halaka akalla mutane 37 sa'o'i bayan da hukumomin ƙasar suka kawo ƙarshen dokar hana fitan daren da aka yi aiki da shi har kusan shekaru goma a birnin bagadaza shugaban rasha vladimir putin ya fara gadi na kwanaki biyu a masar ziyarar da yake yi da zummar inganta dangantaka tsakanin hukumomin ƙasarsa a moscow da kuma tukurorinta da ke alkahira a jiya litinin ne shugaban kasar masar abdul fatah el sisi ya tarbe shi babbar tashar saukar jiragen sama da ke birnin alkahira shugaban na rasha shine shugaban wata ƙasa da ba ta laraba wadda ke goyon bayan shugaba sisi mutumin da ya fuskanci zazzafar suka daga amurka saboda mummunar matakan da ya ɗauka na murkushe 'yan hamayya tun bayan hambar shugaba muhammad morsi na 'yan ƙungiyar muslim brotherhood da sojojin ƙasar suka yi wa juyin mulki cikin watan yuli da shekara ta 2013 a cikin wata sanarwa da fadar kremlin ta shugaban rasha ta baya ta ce mr putin da shugaban na masar yau talata ake sa ran za su tattauna kan hali da ake ci a kasashen iraki da syria da libya da kuma kan rikicin da ake tsakanin isra'ila da falastinawa shugaba barack obama na amurka ya ce zai dakaci sakamakon shawarwarin kasa da kasa da za a gudanar a wannan makon dangane da rikicin da ake yi a ukraine kafin ya yanke shawara ko gwamnatinsa za ta bai wa ukraine ɗin tallafin makaman yaƙi domin ta kare kanta a fafatawar da hukumomin ƙasar suke yi da 'yan aware waɗanda rasha ke ɗorewa gindi mr obama ya yi wannan furicin ne a jiya litinin a nan birnin washington dc a taron da suka yi da manema labarai tare da shugaban jamus angela merkel shugaban na amurka ya ce ya fi son a yi amfani da dabarun diflomasiyya da kuma takunkumin karya tattalin arziki wajen kawo ƙarshen goyon bayan da rasha take baiwa 'yan tawayen ukraine rikicin da aka fara watanni goma da suka wuce wanda ya zuwa yanzu ya hallaka akalla mutane 5,400 a nata bangaren shugaban jamus angela merkel ta ce ba za a iya warware rikicin ta fuskar karfin soja ba ta dage cewa diplomasiya ce kadai za ta iya warware wannan rikici to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Yau Talata ake sa ran Amurka za ta cilla tauraron ɗan Adam zuwa sararin Subhana domin nazarin yanayi a doron ƙasa da kuma sa ido kan wasu doron duniya da suke sararin samaniya waɗanda kuma ka iya barazana a doron ƙasa. A ranar Lahadi aka shirya tashin taurarin ɗan Adam ɗin mai suna Discover, amma aka jinkirta saboda matsala da aka samu da na'urar hangen nesa wacce za ta sa ido kan balaguron wannan tauraruwar. tauraruwar wadda ko wacce za ta tashi daga florida zuwa wani wuri gaba da inda wata yake a wuri da wato kuran karfin duniyar dan adam da kuma rana ba su da wani tasiri daga wannan wuri ne tauraruwa za ta rika tattara bayanai kan al'amura a doron wasu duniya ta kuma baiwa masu nazari gargaɗi na akalla sa'a ɗaya kan borin na masu haɗari da a wasu duniyoyin irin waɗannan yanayin suna iya dakatar da ayyuka tashoshin wutar lantarki da tarwatsa wasu taurarin ɗan adam da kuma kassara ayyukan na'urori kamar su gps tauraruwar da aka gina kan kuɗi dala miliyan 340 haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomin amurka daban-daban da suka hada da hukumar ayyukan bincike a sararin samaniya wato nasa da hukumar bincike a ƙarƙashin ruwa da kuma rundunar sojin amurka ta sama. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To idan kuna biye da mu a shirinmu na ɗazu mun fara gabatar muku da hirar da Ibrahim Alfa Ahmed ya yi da General Ibrahim Babangida tsohon shugaban Najeriya a kan taron ƙasa wato da suka yi. To Ibrahim ya ci gaba da yi masa tambaya kamar haka. Karshe kamar wani irin hasashe ne za ka yi na irin yadda wani al'amarin siyasa da ya ɗaure wa mutane kai a yanzu zai kasance. Wani irin ɗaurin kai ne Ibrahim? wato ranka da akwai mutane da dama waɗanda wasu su ce babu wani dalili na jinkirta wannan zaɓe kamar wata makarƙashiya ce gwamnati take kullawa akwai waɗanda ke cewa watakila a kamar ko wani ana samun su ne daga rundunar sojoji akwai ma wani kakakin shugaba goodluck jonathan da ya fito yake ce akan su miƙa mulki ga 'yan adawa gara ma su ɗauki mulkin nan su miƙa su ma sojoji to irin waɗannan abubuwa suka ɗaura kawunan mutane game da irin abubuwan da suke gudana ƙarƙashin ƙasa kan wannan batun masu irin wannan magana ina fata gwamnati in an san su na imani gwamnati za ta kira su ta musu faɗa cewa ba a magana irin wannan kuma na tabbata za su ji maganan gwamnati idan an tsawata musu cewa waɗannan irin zance da kalamomi yana har harzuka tashin hankali a ƙasa kuma ba haka ake bukata ba so in akwai masu haka zan yi kira ga gwamnati ta sa a kira su a nuna musu illan rashin zaman lahiya a ƙasa wanda in har wani abu ya faru za a taɓa riƙe za a iya riƙe su cewa su suka harzuka wannan ƙasa kuma ba wanda zai so ya ce a ce shine harzuka tashin hankali inda za a samu kashe-kashe da sauransu To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka. Allah ya yi mai iko ta sarkin baya. kale ka ba su uban yan banza ba mai kata uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zan kiɗa taken ka ba su uban yan banza da sai ya kamu ya sa yan ƙananan bandi wai su je su yi kwace kawai su kawo kuɗi Akwai lahira uban tangata. Uba ya kuwa uban tangata, a shaka akwai lahira uban tangata. A wujen bai zama aiki ba ba uban 'yan banza. ba yau kuɗi kawai zai dawo can. Aje a kwace yan kuɗi na talakawa, a zo a sha rawa a yi wasa ana ta sa shi mai kata uban 'yan banza. all right. wuce rai bai zama aiki ba ba tsoban yan banza. ya kuwa uban ɗan gata, ya kuwa da nonon kula a shafi a kwallahira uban ɗan gata. Gaba ni kalangu na bar uban yan banza, na yi gaban mai kata uban yan banza. sunan sun dawo jina jina ya za a yi kuban yan banza ka sa mai yanna ka to dawo akwai wani na yana da mai yan shanu amma jiya ya kai su kasuwa ya sai do wasu ka sa yaran na kai wasu kai mai hira haka ne To kada a mance dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Najeriya suna ci gaba da bayyana takaicin ɗage yin zaɓe da gwamnatin Najeriya ta yi, kamar yadda wakiliyar muryar Amurka An Luke ta aiko da rahoto da Grace Abdu ta fassara. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta ɗage ranar zaben da aka niya gudanarwa ranar 14 da 28 ga Fabrairu. sabili da jami'an tsaro sun ce ba za su iya tabbatar da tsaro a mazaɓu ba kuma suna buƙatar ƙarin lokaci domin yaƙar ƙungiyar boko haram masu kada kuri'u suna ta ba a kan wannan harsashen six weeks to end insurgency when they have taken a whole five years they, they have not been able to deal with it it will not change anything watanni shida su kawo ƙarshen kai hare-hare bayan da suka ɗauki shekaru biyar ba su iya shawo kan haka ba wannan ba zai canza komi ba kuma suna tura abin da ba shi da makawa ne. Mayakan Boko Haram sun kwace ikon sashi da dama kuma suna barazana ga Maiduguri babban birnin jihar Borno. Dakarun shinyar sun fara tura dakaru watan da ya gabata yayin da rikicin ya bazu zuwa kan iyakoki. Sai dai masu kada kuri'a da dama suna gani siyasa ce aka sa a batun ɗage zaben amma ba batun tsaro ba. Binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa ana tafiya keke da keke da babbar jam'iyyar hamayya apc babbar jam'iyyar da ke kalubalanta pdp tun da ta hau ga mulki a shekara ta 1999 and we know apc wants the election to hold pdp is buying time i feel our leaders are playing politics jam'iyyar apc tana so a gudanar da zaben pdp tana jan kafa ina gani shugabannin suna sa siyasa a lamarin kuma abin takaici ne amma a ƙarshe duka komi zai tafi daidai an shigar da ƙararraki uku domin a dakatar da ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar apc buhari ya yi kira da a kwantar da hankali magoya bayansa kuma suka ce suna da ƙwarin gwiwa no matter how the election is being postponed, we are still going to come out and vote for our right because we are sick and tired of. Ko da yaya aka ɗage zaben, za mu fito mu kaɗa kuri'a domin mun gaji da wannan gwamnatin muna buƙatar canji gwamnati ta musanta cewa siyasa ce ta sa a lamarin ta ce matsalar tsaro da kuma shirye-shiryen zaɓe batutuwa ne na zahiri misali kimanin kashi talatin da biyar bisa ɗari na masu kaɗa kuri'a har yanzu ba su karɓi katunan zaɓensu ba waɗansu masu kaɗa kuri'a sun ce ɗage zaɓe da makonni shida kawai ya yi daidai idan zai sa mutane su sami damar zaɓe kuma zai rage wa 'yan takara kalubalantar sakamakon zaben. we are not looking at the six week alone, but we were looking at the perfection of the election, which is much more important. Ba makonni shida kawai muke hange ba, amma muna duban ingancin zaben ne wanda ya fi muhimmanci. Hukumar zaɓe ta ce a shirye take ta gudanar da zaɓe da zai zama karɓaɓɓe ranar goma sha hudu ga watan Fabrairu, sai dai ta ce za ta kyakkyawan amfani da ƙarin lokacin. gode Grace. Shi kuma wakilin muryar Amurka Christian ya ji ra'ayin wasu da 'yan kungiyar Boko Haram suka tilasta wa yin gudun hijira. Yanzu haka akwai dubban mutane da hare-haren Boko Haram suka tilasta zama cikin daji ko kuma a sansanonin 'yan gudun hijiran da aka kakkafa waɗanda suka kama waɗanda suka kama ba su yi shirin yin zaɓe waɗanda suka ce kuma ba su yi shirin yin zaɓe ba kamar yadda Malam Umaru wanda ya ce eh, gaskiya ne da dama mutane ba su samu damar zaɓe na ba don yanayin da muka same kama ciki don akwai masu na a jeji a tsaunin kama akwai mutane kan bar su su samu damar inda za su yi zaɓe nan ba amma majority su ne za su yi to shi kuma malam dauda bello limami ne na kungiyar samar da zaman lafiya a adamawa da ake cewa adamawa peace initiative wanda ya arce daga garin mubi lokacin da 'yan tawayen suka mamaye garin a bara ya ce mutanen da suka rasa matsugunansu suna da abubuwan rayuwa da suka dame su fiye da yin zaɓe kamar yadda masu iya magana ke cewa ana ta kai wake ta kaya Even those who were allowed to uh, were given their voters card that had not received their cards before uh, may not be voting because uh, their major concern now is food and shelter you don't have food you are hungry ya ce idan aka yi la'akari da waɗanda aka bai bukatun nan yin zaɓe ƙila ba za su yi zaɓen ba domin abin da ya fi sa yanzu shine samun matsuguni da abinci ya ce idan baka da abinci kuma kana jin yunwa yaya za ka je ka shiga layi ko kuma ka tsaya a layi ka yi zaɓe sa ta peace initiative ta ƙiyasta cewa kimamin mutane dubu mai tan da saba'in ne suka rasa matsugunansu to amma Malam Dauda ya ce yawan mutanen ya fi wannan adadin. Shi kuma Moses Zaruwa ya ce tsoro zai hana mutane da dama koma garuruwan da 'yan Boko Haram suka mamaye. Malam Moses Zaruwa wanda ma'aikaci ne a jami'ar jihar Adamawa da ke garin Mubi ya ga yadda aka kona wuraren ibada da gidajen da 'yan Boko Haram suka lalata bayan an fitattake su. It's like it's like a signal. It is you who is being persecuted. So, I don't expect people to just run back to Mubi just like that, except where they. Ya tamkar wata alama ce, wata alama ce, domin kai ne ake musgunamawa, a saboda haka ya ce baya sa ran mutane za su koma Mubi haka kurum, sai fa idan an ba su tabbacin cewa za a kare lafiyarsu da dukiyoyinsu. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce za ta rarraba mutanen da suka rasa matsugunan su nan yin zaɓe, kuma za ta kafa rumfunan zaɓe kusa da sansanonin nasu. Daɗa ko ɗaukan wannan mataki zai sa su 'yan gudun hijiran su kada ƙura, shinan gaibu sai Allah. ƙoƙari In ya ƙare ina da dubara. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Waƙa bakin mu ita aka ce ta fi daɗi. Ah, masha Allahu mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwara mazaunin birnin Kano, Najeriya. Ah, a madadin na taya mai martaba sarkin kano murna samun dan girma wato alhaji sanusi lami da na biyu ubangiji allah ta a shiriko ya ba shi ikon sarrafa mulkinsa a cikin adalci da sun zaman lafiya na najeriya ga baki daya kuma allah ubangiji ya ta shi shiriko ya ba shi ya ƙara masa lafiya da ƙarin kwana alfar annabi da alkur'ani mai magana aliyu imam aboki da ta kaya ma jihar kwara a lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOA. Mai magana Garba Ibrahim Dabra Makafu Azare mataimakin kungiyar Voice of Katagun ta Katagun. A gaskiya mu wannan tagazagen zaben da aka yi da jami'an tsaro suka daga gaskiya ba mu ji daɗin sa ba. Wallahi mun ji bakin ciki iya bakin ciki. Domin a wannan yanayi ya kamata a ce an yi zaben nan kasancewar shekara shida ana zub da jini an gagara magance wani matsala ba zai taɓa yiwuwa in dai ba dai wani abu aka kulla ba a ce a kwana arba'in da biyu an jaki ne wannan matsala to mu dai muna addu'a duk wani abu yunkuri da za a yi dan a cutar da mu domin mu wannan dake zaben wallahi wallahi wallahi ba wai ba a bar ma maganar jirgiya wallahi tallahi mu talakawan Najeriya mu aka cutar domin talakan Najeriya ba shi da yanci talakan Najeriya na cikin wahala Allah ya ba mu al'umma a ƙasar nan bai kamata mana da mun kai mu ɗari da wani abu a Najeriya saboda wasu tsirarin mutane a zo ana yau da hankalin mutane ba ya kamata jami'an tsaro dan Allah dan annabi ku ji tsoron Allah ku sani cewar babu ci gaba in dai kasa aka bata da cin hanci da rashawa wallahi tallahi ba karamin ci baya bane domin har ga Allah babu abin da ya bata Najeriya ya kare tattalin arzikin Najeriya ya zub da wa Najeriya mutunci a idon duniya wallahi tallahi irin cin hanci da rashawa da kama karya da ake ya kamata ku gane cewar wallahi wallahi wannan shine babbar matsala a najeriya cin hanci da rashawa da kama karya mu talakawan najeriya ba mu ji daɗi ba wallahi ɗage zaɓen nan mun ji bakin ciki iya bakin ciki amma muna addu'a Allah sa hakan shi ya alheri Allah kuma ya sa a zaɓe lafiya a gama lafiya Allah ubangiji ya sa a zaɓe lafiya a gama lafiya mai magana Alhaji Garba Ibrahim da Barbukawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana Ibrahim Umar Abdul Karim akwatin gidan waya biyar hudu biyu shida kano bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya nigeria alhamdulillah ina son in da gaisuwa ta ga dukkanin masu sauraron sashen hausa na muryar amurka tare da taya su murnar ranar rediyo da duniya kamar da majalisar ɗinkin duniya ta ware kowace sha uku ga watan fabrairu ta zama alal hakika rediyo dai ta kasance abokiyar hira ga kowane mutum don za ka iya daɗe abokan hira da mutum ba amma ba za ka iya zama ba tare da rediyo ba ni da nake muku magana ni mai lalurar gani ne kuma sanin muhimmancin rediyo ya sa ina da rediyoyi da yawa tun daga wanda ake neman tasha ta wajen murda mamurɗin neman tasha zuwa wanda ake danna lambobi sana a kama tasha kai tsaye wato digital kenan ina amfana sosai da sauraron gidajen rediyo sannan kuma na karu da duk abubuwan da gidajen rediyo suke faɗi kamar muryar amurka don allah duk da cewar an samu ci gaba na harkokin sadarwa kada mu rabu da ainihin sauraron rediyo don rediyo tana amfanar mu ba kaɗan ba daga ibrahim umar abdulkarim akwatin gidan waya biyar hudu biyu shida kano jihar kano bakwai sifili sifili sifili sifili daya nigeria na gode assalamu alaikum mai magana ibrahim dan tsara mazaunin garin accra ghana to dan allah yan uwana yan najeriya da dukkanin musulmi wanda ya ji magana ta na kasashen afirka da dukkanin musulmi wanda yake cikin duniya duk wanda ya yi sallah ya roƙi Allah Ubangiji zaben da za a yi Najeriya Allah ya sa a yi shi lami lafiya Allah ya zaɓan mana mutumin kirki wanda zai sa Najeriya da Afirka ta ci gaba. Haza wasala mai magana Ibrahim Dan Sara mazaunin garin Accra Ghana. To kamar yadda muka saba yi za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. kungiyar Boko Haram ta kaddamar da sabbin hare-hare a ƙasar Nijar da Kamaru jiya Litinin a daidai lokacin da shugaban kungiyar yake alwashin samun galaba kan sojojin ƙasashe da suke taron dangi a fafatawa da ake da ita wannan ƙungiya. Shaidun gari da ido suka ce ‘yan bindigar sun kai hari kan wani gidan fursuna a kudu maso gabashin ƙasar Nijar a garin Difa, amma sojojin Nijar suka fatattake su. Zuwa yanzu dai babu wani ƙarin bayani da aka samu kan yawan mutane da harin ya ritsa da su ko kuma akwai fursunoni da suka tsere. a iraki wasu tagwayen harin bama-bamai sun halaka akalla mutum goma sha biyar a ciki da kewayen bagadaza babban birnin kasar a hare-haren da 'yan sanda suka ce ya hada har da harin kunar bakin wake a unguwar da galibin jama'ar ta 'yan shi'a ne harin kunar bakin waken da aka kai a unguwa da ake kira hadimiya ya halaka mutane goma sha uku ya jikkata wasu arba'in da biyu akwai muhimman wuraren ibada masu daraja ga 'yan shi'a a wannan unguwa. shugaban rasha vladimir putin ya fara rangadi na kwanaki biyu a masar ziyarar da yake da zimmar inganta dangantaka tsakanin ƙasarsa moscow ko kuma tsakanin moscow da kuma takwarorin aikinta da ke alkahira a jiya litinin ne shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi ya tarbe shi babbar tashar sauka jiragen sama da ke alkahira to ma sauraro a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin yanzu dai nan misalin karfe biyu da rabi na dare ne a agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki jimai alice nake fatan a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.